muna jire da godiya mu ga Allah subhanahu wataala da ya bamu wannan lokaci domin ci gaba da darussan mu na ke cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah idan ba ku manta ba muna cikin bayanin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake kami ya fara karatun alqur'ani bayan ya kabbara harrama wanda ake ce du'a'ul istifta mun ji nau'uka daban-daban waɗanda yake karantawa wasu yana karanta su ne a cikin sallolin dare wasu kuma yakan karanci su a dukkan eh, sauran sallolin gaba ɗaya yau ga wata addu'a wadda manzo Allah ke wadda Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo shi ta a cikin wannan littafin nasa inda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhamdulillahi hamdan katira tayyiban mubarakan fihi wannan gajeruwa ce alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wannan ma tana daga cikin addu'o'in da manzo Allah ya bada da lasisin a rinka buɗe sallah da su kuma istaftaha bihi rajulun akhar wani mutum ya buɗe sallah da wannan annabi ya ji shi lokacin da ya kabbara harrama kamiya fara karatu sai ji bawan Allah yana cewa alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa laqad ra'aytu isnai ashara malikan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha naga mala'ika kusan goma sha biyu suna riganga a wajen karɓan wa'annan kalmomin da ya faɗa. wa ke samun damar ya ɗauke su ya kai ma Allah kowa bukatar sai zan shi ne ya kai ma Allah nan ibada wannan ibada na nan kalimomin shi yasa suka zo suna rigangan a wajen karɓar nan kalamun nan kalimomin lokacin da wannan bawan Allah ya buɗe sallah da su to wannan yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lalle ya ga mala'iku sun zo suna gaugawar daukar nan kalimomin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma kun ga ai ba su da yawa wannan muhimmancin su ne sa han mala'iku na bukatar kowa na bukata a ce ne ya dauke su ya kai mu Allah ga su kuma ba masu yawa ne ba yana kabbara harama sai ce alhamdulillahi hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi alhamdulillahi hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi to wannan ita ce addu'a wadda take ba ta da wahala kuma kun ga manzo Allah yana budawa da ita kamar yadda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo wannan a wannan gurin kuma kun ga hadisi ne tabbatacce yana cikin sahihi Muslim da Abu Awana ma fi da wannan hadisin sai kuma addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa wani lokaci a cikin sallolin dare kamar haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم الله صلى الله عليه وسلم ينا ونا الدعاء a lokacin da yake kabbara harama kamin ya fara karatu a sallolinsa na dare menene wannan addu'a take nihi ko kuma menene ma'anar wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allahumma rabb jibra'ilu ya Allah kai ne ubangijin Jibra'ilu wato jibrilu kenan mala'ika jibrilu kai ne ubangijinsa ana ce masa jibril ana ce masa Jibra'ilu. wannan duk sunaye ne na mala'ika jibril Allah kai ne ubangijin wannan mala'ika mai daraja wanda Allah ya ɗauki nauyin turo shi da wahayi zuwa ga annabawan Allah wakilin Allah zuwa ga annabawan Allah ya Allah kai ne ubangijinsa wa mika'ilu kuma kai ne ubangijin mika'ilu wa israfilu kai ne ubangijin mala'ika israfilu wainan dukkaninsu mala'iku ne na Allah fadiris samawati wal ard ya Allah kai ne ka kaga halittar sama kuma kai ne makagin halittar kasa da babu sama kai ne ka ga daman kagota babu kasa kai ne ga daman kagota da duk abun da ke saman da abun da ke ƙasan. alimul ghaibi wash shahada Allah kai ne masanin gaibi wato abunda Allah kadai ya san shi wash shahada kai ne ka san abunda a bayyane ba wani gaibin da Allah bai san da shi ba ba wani abun da ke bayyane wanda Allah bai san da shi ba wannan duk yana tabbata ma tauhidi anta tahkumu baina ibadika ya Allah kai ne zaka yi hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifuna ga inda suke sabani don kai ne ke finally na hukunci hukuncin karshe kai ne zaka yi duk abun da bayin Allah ke sabani a sa to karshe zaka yi musu hukunci a ran tashin kiyama yadda wannan hukuncin naka kuma shi ne hukunci na ƙarshe wanda babu wani wanda zai iya tayar da shi haka kuma a nan duniya duk hukuncin da an yi to Allah naka ne shi ne eh, watan hukuncin gaskiya kai ne ke hukunci a cikin littafinka kuma ka turo manzonka yi hukunci so wannan shi ne hukunci na gaskiya wanda duk yayi karo da naka yayi karo da annabinka to wannan ba hukunci ne ba to ya Allah kai ne ke hukunci yadda ka ga dama duniya da lahira saboda ka ya Allah ihdini limaktalafa fihi min alhaq limaktulifa fihi min alhaq bi ibnika ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya ga dukkan lokacin da aka samu sabani idan mutane suna cikin sabani game da wata matsala ko matsaloli na addini to ya Allah ni ka nuna mini abun da addini ka azani akan daidai ka fitar da ni daga inda ke da kuskure to wannan shine abun da manzo Allah yake faɗa sai yake cewa innaka tahdi man tasha'u dama Allah kai ke shiryar da wanda ka ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya to ina roƙonka Allah shirya kun ga shirya tana a hannun Allah ne Allah kadai ke shirya kuma Allah shi ke batar da bawa a lokacin da ya ga dama ya kamata ko ni bawa ya maida al'amarin sa ga Allah ya roki Allah shirya ya nuna masa eh, hanyar shirya domin ya shiryu kar ka dauka cewa kai ne shiryayye ɗari ɗari baka da wata bukatar cewa ka roƙa ma roƙo Allah shiryar da kai domin ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yafi kowa daraja wanda Allah ne ya aiko shi da addini nan amma har yanzu yana yana addu'a ya Allah ka shiryar da ni ya Allah ka azani bisa ga gaskiya a duk lokacin da wato mutane suka yi sabani to ni ka azani bisa ga abin da daidai domin in gane gaskiya to idan annabi sallallahu alaihi wa sallama fi yin halitta yana irin wannan addu'a wanda shi confirm Allah ne ya aiko shi kuma ya aiko shi da wannan addini to ina ka kai da kake ganin cewa kamar ka karanta alkur'ani ka karanta hadisi ka riga ka fahimta kuma kana daidai har yanzu a ya kamata kai ma ka ci gaba da addu'a ba mamaki akwai wata fahimtar da kake akan ta wadda kuma ba daidai take ba ga wadda tafi zama daidai to kaga ka ba Allah zabi kuma shi kuma Allah yana buƙatar irin wannan addu'a a duk lokacin da kake addu'a ga Allah Allah shi da kai to shi kuma Allah zai ka bisa abin da addini a duk lokacin da aka zo ana sabani akan matsala to kaga zaka samu hanyar da zaka hau bisa ga hanya ta daidai saboda Allah shine ke jagorantar ka dukkanin mu idan Allah bai jagoranta mu ba za mu samu nasara ba Allah shine ke jagorantar bawa yakin mu nasara ya Allah ka jagorance mu ka azami suka abin da addidi kuma inda muke da kurakuri ya Allah ka nuna muna ka ba mu ikon daina wa'annan kurakuran mu haubi suka abin da addidi sai kace innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim Allah kai ke shirye da wanda kaga dama zuwa ga hanya madidiciya wannan ma addu'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fadin ta a lokacin da yake sallolinsa na dare sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma hadisi ne wanda ya inganta imam muslim ya fitar da wannan hadisin na'am kana yukabbiru asharan wa ya'mudu asharan wa yusabbihu asharan wa yuhallilu asharan wa yastaghfiru ashara kuma har yanzu dai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kabbara so goma yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so goma wa ya'mudu asharan yayi kuma alhamdulillah so goma ya gode ma Allah so goma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah har so goma wa yusabbihu ashara kuma yayi tasbihi shi ma so goma subhanallah subhanallah subhanallah har goma wa yuhallilu ashara yayi tahlili shine la ilaha illallah la ilaha la ilaha har goma wa yastaghfiru ashara kuma ya istighfari so goma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah har so goma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana wannan a cikin addu'o'insa kenan idan ya kabara harrama wani lokaci a cikin sallar dare kamin ya fara karatu zaka ji a ce Allahu akbar Allahu akbar so goma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah har so goma subhanallah subhanallah har so goma la ilaha illallah la ilaha illallah har so goma astaghfirullah astaghfirullah har so goma sannan ka ji ya ce Allahumma ighfirli wa hadini warzuqni ya Allah ka gafarta mini ya Allah ka shiryar da ni ya Allah ka azurta ni wa afini ya Allah ka bani lafiya asharan shi ma yayi wannan addu'a so goma Allahumma ighfirli wa hadini warzuqni wa afini har so goma Allahumma ighfirli wa hadini warzuqni wa afini haka yake ta faɗi har so goma wa yaqulu kuma sai ka ji ya ce bayan ya faɗi wannan so goma ya ce Allahumma inni a'udhu bika min min ad-dayyiq min ad-dayyiqi yawm al-hisabi asharan yi wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min ad-dayqi yawm al Allahumma inni a'udhu bika min ad-dayqi yawm al eh, Allahumma inni a'udhu bika min ad-dayqi yawm al ya Allah ka tsare ni daga kunci a ran tashin kiyama yi eh, wannan shi masu goma to kaga wannan za ka gane shi kamar bai da yawa amma yana da yawa amma dai bai da wahala domin kaga za ka yi kabbara so goma ka yi alhamdulillahi so goma ka yi Allah so goma ka yi la ilaha illallah so goma ka yi astaghfirullahi so goma sannan ka ce allahumma ighfirli wa hadini rizukini wa afini shi ma so goma sannan ka ce allahumma inni a'udhu bika min a biƙi yawm al-hisabi shi ma so goma to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sa a cikin sallolinsa sai kuma a addu'arsa ta goma sha biyu wadda aka ruwaito yana faɗa kamin kabbara harrama duka wa'annan eh, addu'o'i ne wa'anda aka samo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi kami yayi ne kami ya fara karatu bayan ya kabbara harrama daga na daya kungiya tun satin da ya gabata to har yau kuma ga sunan eh, yanzu muna koma sha biyu yana cewa Allahu akbar salatan zul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azama wannan kuma yana yin ta wani lokaci ya yi kabbara su uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan kaji ya ce zul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal abama Allah shi ne wanda ke da al wato shi ne wanda ke da abubuwan mallaka shi shine mamallakin abubuwa duka wal jabaruti shi ke da ƙarfi wal kibriya ke da girma wal abama shi ke da ɗaukaka da girma wannan duka addu'o'i ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake fada ko kuma yake yi a lokacin da yake buɗe karatu ko kuma lokacin da ya kabbara har kamin ya fara karatu addu'o'i ne masu matukar muhimmanci kwarai da gaske eh, ga duk mutumin da Allah su subhanahu wataala ya azurce shi da samun wasu daga cikin su ya rike idan ka samu dama ka same su duka kaga Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo su kusan goma sha biyu duka haddace su idan kuma baka samu dama ba kana iya ka haddace ko da ɗaya ne ko biyu ne ko uku ko gurgudu yadda kake iyawa amma ana son ya zan ka haddace alal aƙalla guda uku domin ka rinka caccanzawa eh don ka rinka caccanzawa ana son haka amma dai bai kamata a ce mutum bai da ko guda ba kawai shi da ya kabbara harama sai alhamdulillah kawai ake ji ya fara ko kuma daga ya kabbara harama sai bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin a'a ana buƙatar a lokacin da kai kabara harama to aje kuma kana wayannan addu'o'in da suka samu asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma sai matsalar sa ta gaba inda yake cewa alqira'a karatu bayan an kabara harama kuma me zai biyo baya to abin da zai biyo ba shine karatu bayan kai kabara harama kai du'a ul istiftahi to ka yi karatu kenan wannan ne karatu karatun da ake cikin sallah wanda zai farawa da basmala sai zuwa fatiha wannan kuma karatun kaga malai yana cewa ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول بامان زو الله يا قاري وان كان ادوين to zaka ga kuma ya fara ta'awizi shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim min wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana buɗe addu'a da wannan kenan bayan ya addu'in to kamin ya fara karatu sai wannan addu'ar to wannan addu'ar ta a'udhu billahi mina rajim min hamzihi wa wa nafsi wa nafasihi addu'a ce wadda suke da matukar muhimmanci domin abin da kake cewa a'udhu billahi mina rajim ina roƙonka ya Allah ka tsare ni daga shaitan wanda suke abun jifarwa daga rahamar Allah kana roƙon Allah kare ka daga shaitan wanda shedan makiyinka ne makiyin babanka ne makiyin wani musulmi ne wani mutum kirki shaidan makiyinsa na kuma yana neman hanyar da zai bi ya nakasa masa ibadarsa yana neman hanyar da zai bi ya raba shi da addininsa to wannan shi yasa kaga kayi wannan addu'a yanzu to kana roƙo Allah ya kare ka daga shaiɗan dinnan sannan kuma kace a'udhu min hamzihi kana roƙonsa ya kare ka daga wani nau'i na hauka wanda iblisu ke sa mutum iblisu kun san aljani ne to akwai wani aikin da suke wa mutum ko kuma wani tabin da suke taba mutum sai kaga ya haukace to irin wannan haukar ita ke ce ma hamzi to kana roƙo Allah subhanahu wataala ya kare ka daga kada ka samu wannan haukar ta hamzi akwai mu'uta wanda shi kuma shi ma kai ne irin wangani ana ce masa mu'uta ana ce mata hamzi to wannan hamzi duka ciwon hauka ne kenan kana roƙon Allah ya kare ka daga sharrin shedan kada ya haukata ka wannan addu'a ta farko da kai kenan sannan kake kuma wa nafhihi kana roƙon Allah ya kare ka daga shedan kada ya sanya ma girman kai annafhu anan yana nufin girman kai domin iblis ke sa tuyarin ya rinka babba ne shi ya kama takama ya kama girma ya ga yana walakanta mutane ya ga idan aka gaya masa gaskiya ya ki karɓan wannan gaskiyar domin wannan shine girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi menene girman kai yake girman kai shine batarul haqqi wa ghamtun nasi kin gaskiya da kuma walakanta mutane duk aikin shedan ne ke sa mutum haka sai ga wani lokaci kai shi yana jin kawai ne wani babban mutum ne ya ji kai ne kai shi ai yanzu ya wuce a masa walakanci ai shi yanzu Eh, ba kowa zai faɗi magana a yadda ba mutum na mutane na faɗin gaskiya sai ki da gaskiyar kuma ya san gaskiya ce ba ga shi an karanta mai kila aya aka karanta masa kila ma hadisi aka karanta masa amma saboda aikin shedan sai ya kiyake ba gaskiya ne ba in ba yi sa'a ba kuma sai ya walakanta ma wannan da ya gaya masa gaskiyar ko kuma ya walakanta mutane walakanta mutane alamar girman kai ne kin gaskiya alamar girman kai ne idan wa'annan suka haɗu guda biyu ta mutu ya zama mai girman kai kenan ya Allah ka kare mu ga walakanta mutane ga kuma kin gaskiya to wannan duk aikin shedan ne ka kana roƙo Allah subhanahu wataala ya kare ka kada shedan ya kada ka ciki wannan mummunan hali na kin gaskiya da kuma walakanta mutane addu'ar ka ta biyu kenan ta ku kake kuma wa nafasihi da kuma nafasinsa menene nafas shi ne suka ce waka wato kada shaidan ya ingiza ka ka fada cikin mawaka kadan kana cikin mawaka domin waka ita kama makanta kala guda biyu ce akwai waka wadda take abun zargi ce bata da kyau akwai kuma waka wadda ta halatta to kana roƙo Allah kare ka kada kai wakar da bata da kyau wakar da Allah bai yarda da ita ba wakar da ke iya jawo ma sabon Allah a cikin ta wakar da ke dauke da sabon Allah ko kuma saba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to irin wannan wakar kana roko Allah ya kare ka daga irin wannan wakar to kaga wannan duka aikin shi din idan kaga mawaki yana ta sakin harshen sai yana faɗi abun da ya ga dama a cikin waka alama shedan ne ke ingiza shi to kana roko Allah kada ya sa shedan ya rinka ingiza ka kai ma ka je kai waka wadda take ba ta shari'a ba wa kana ahyan yazidu fihi fi yaqulu wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yazo wajen wannan addu'ar bayan ya yi wannan addu'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi to idan yazo nan eh, zai kara sai ka ji ce a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim wani lokaci haka ke fada a'udhu billahi samil alim mai ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka ji a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya kara. sannan sai karanta ka ya ce bismillahir rahmanir rahim wala yajharu biha amma ita bismillahir rahmanir rahim bai bayyanawa yana yin ta ne a sirce wannan shine sunna yana karanta ta ba wai bai karantawa ba yana karantawa amma a asirce ba a bayyane ba ta yadda wayanda ke tare da shi ba sa ji shi yasa aka samu sabani a wajen ruwaitowar sahabbai wani ya ce manzo Allah bai karanta bismillah wani kuma sai ce a manzo Allah yana karanta bismillah to sai ya zan wanda shi bai jiyan ba sai ke manzo Allah bai karantawa tuna dama ba a ji wancan kuma da yake manzo Allah yana karantawa yana nufi yana karantawa amma a asirce yake karantawa to wannan shine ya tabbata sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ana karanta bismillahir rahmanir rahim a cikin karatu lokacin da mutum zai fara fatiha sai dai ya karance ta a sirke ko da a bayyane ake karantawa to ita basmala sai ya karance ta a sirke bayan ya kare karanta ta asirce to sannan sai ya bayyana da fatiha haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi sai mana ke cewa alqira'atu ayatan aya sai kuma karatun qur'ani aya aya in manzo Allah yana cikin sallah to yana karatun qur'ani ne aya aya idan ka kan aya sai ya tsaya baya hada aya da aya baya wasalu a yana waqaf ne akan kowace aya yana tsayawa akan kowace aya kun sa kira'a ya halatta kai wasalu ya halatta kuma kai wato alwaqaf to a wajen karatun sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasalu kawai aka baya wasalu waqaf kai yake duk aya sai ya tsaya akan ta in yazo ce bismillahir rahmanir rahim to zai tsaya nan sanake alhamdulillahi rabbil alamin sannan ya tsaya nan الرحمن الرحيم يسينا مالك يوم الدين يسينا إياك نعبد وإياك نستعين يسينا har ƙarshen fatiha haka yake haka idan ya zo jin alkur'ani wato sauran surar da zai azawa saman fatiha ita ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka yake a wajen karatun sallah sallallahu alaihi wa sallama ya karau yana sun mai karau sai karanta ya karanci al-fatiha wa yaqdauha ayatan aya maliki yakan yayyanke ta aya aya bai cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko abin da kaman jaka ya hada ayoyi kusan guda nawa a ba haka yake ba zai dai fara ne ya karanta aya ya tsaya ya karanta aya ya tsaya kamar yadda muka yi bayani سيتي بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف سيسيا ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف سنسيا ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر السورة هكذا هكذا سورة انجمالا وكذلك كان قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها haka karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a dukkan karatunsa yana tsayawa ƙarshen aya baya hada aya da aya sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine abinda Muhammad Nasiruddin Albani ambata kuma hadisi yana cikin sunan Abi Dawuda kuma Imam Hakim ya ce hadisi ya inganta Imam Zabi ya ce ya didini hadisi ya inganta wa huwa mukhrajun kuma fil irwa yana cikin irwa al-galili na Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah to kenan dai wannan hadisi hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa manzo Allah haka yake karantawa kamar da sabai suka rubuta karatu a wajensa wa kana tarasan ya qarauha wani lokaci kuma yana karantawa maliki yawmiddin maimakon maliki ya karanta maliki ne shi ma wata qira'a ce yana karanta maliki wani lokaci kuma karanta maliki yawmiddin biya inganta rukuniyatul fatiha kasancewar fatiha ruku ɗaya ce daga cikin rukunnan sallah sai da fatiha sallah ke inganta idan babu fatiha babu sallah to wannan ma haka take malike cewa rukuniyatul fatihati wa fada'iluha wato kasancewar fatiha rukuni ce cikin sallah da kuma falalolin fatihar shine zamu karantawa a yanzu malike cewa wa kana yu'azzimu min sha'ni hadhihi sura manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana girmama sha'ani wannan sura wato yana girmama surar fatiha a cikin sallah yana ɗaukar fatiha tana da matukar muhimmanci baya wasa da ita sallallahu alaihi wa sallama yana ɗaukar fatiha tana da matukar muhimmanci domin tana muhimmancin ta a cikin sallah yana girmama ta fakani ya kulu har ma yana cewa sallallahu alaihi wasallam la salata liman la yaqra'u fiha bi fatihatil kitab babu sallah ga duk mutumin da bai karanci fatiha ba to kaga iyaka muhimmancin ta kenan tunna babu sallah in baka karanta ba to kaga karantawa ya zama dole kenan to tana da matukar muhimmanci kenan annabi yana cewa babu sallah ga duk mutumin da bai karanci fatiha ba idan sannan ya karanta abun a saman fatiha bayan ya karanci fatiha to sannan sai biyo da karanta abunda ke gaba wa fi lafzin a wani lafzi kuma la tujzi'u salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitabi sallah ba ta isa ga sallar ba ta isa sallar mutum ba za ta inganta ba matukar bai karance fatiha a cikinta ba haka wani lafzi ya ambata sallah ba ta inganta ga mutum matukar bai karance fatiha ba wa taratan kulu wani lokaci ma yana cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitabi fa hiya duk wanda ya sallaci sallah kuma bai karanci fatiha a cikinta ba fahiyar khidajun to wannan sallar tasa ta zama yaudara wannan sallah ta zama aikin banza kinan bata inganta ba hiya khidajun hiya khidajun ai gairu tamamin bata cika ba wanda yi karatu ba da fatiha ba to sallar bata cika ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan kaga yana da matukar muhimmanci kenan ah, fatiha sai da ita sallah ke inganta saboda ka wajibi mu ne mu je mu karanci fatiha musamman iya karatun fatiyar domin idan an ka ce sallah ba ta inganta sai da fatiya to yana da kyau kenan ya zan ka iya fatiyar domin idan baka iya ta ba to kaga eh, ka karanta ta ba daidai ba karka dauka ka karanta domin wani yana karatun fatiya dolgin ya yawa musamman kurakuran da suke fitar da ma'ana daga inda take wani kuskure mai yawa ne ba sai ka tsallaka ba aya a'a tsallaka harafi matsala ne kawo harafi dauko eh, ne harafi ka kawo inda ba nan yake ba ha'un ka ce masa ha'un ha'un ka ce masa ha'un eh, badun ka ce masa lamun ko ka bashi matsayin eh, wato ra'un da sauran yadda mutane muke ta eh, kwabawa a cikin karatun fatiha wannan ba karamin kuskure ne ba kuri da gaske yakan kai ga cewa ba kama ya fatihar ba wani lokaci wasali kai na iya bata ma ma'ana ya bata ma fatiyar gaba daya sadaka da a wajibi ga dukkan musulmi ya tabbatar da cewa ya je gaban malamin da ya tabbatar da ya iya fatiha ya koya masa fatihar nan ya zan ya iya ta domin sallarsa ta inganta domin idan ba da fatihar ba sallah ba za ta inganta ba ita kuma sallah ita ce rukuni ita kuma fatiha ita ce gimshiki ko kuma ɗaya daga cikin rukunin musulunci ɗaya daga cikin rukunin musulunci ita kuma fatiya rukunin sallar ce to ka kenan fatiya ta zama wajibi ga dukkan musulmi ya iya ta wanda ya yi sallah ko ci irin sallah babu fatiya cikin ta sallar ba ta yi ban yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu har ma Allah manzo Allah yana cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya fada kaga wannan hadisi kun suke nan annabi yake Allah ya ce yake qassamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wato tunara raba sallah tsakani na da bawa na kashi biyu nan da yake qassamtu salata na raba sallah ba sallar yake nihi ba fatiha domin fatiha ta manzo Allah ya bayani akan haka yace na raba sallah tsakani na da waton bawa na kashi biyu kenan na raba fatiha kashi biyu tsakanina da bawa na wani na cikin itlaqul kulli wa iradatul juz'i an yi kul an ce kullu waton sallar gaba daya amma ba sallar gaba daya ake nufi ba a ana nufin wani bangare daga cikin ta wani na cikin ilimin balaga da ake cewa min itlaqul kulli wa iradatul juz'i ta'awiman akan ambaci abu gaba daya amma dai ana nuhin kaɗan daga cikinsa ba duka ba kamar inda Allah ke cewa ya ji aluna hunfi a zalihim suna sanya yatsunsu cikin kunnuwa mun san da cewa yatsu gaba ɗaya ba yadda za a yi su shiga cikin kunnuwa to amma sai aka sa kila yana yiwa yatsa guda aka sa to sai aka ambaci yatsun gaba ɗaya to wannan do yana, daga cikinsu a ambaci abu wato mai yawa dukan gaba ɗaya complete an bace shi amma ba shi duka ake nuhin ba a wani bangare na shi ake nuhi wani yana cikin ilimin balaga wani lokaci kuma ana nufin kaɗan ɗin amma kuma ana nufin mai dukan gaba ɗaya amma sai an kaɗan duk ana haka wato itlaqul e, juz'i wa iradatul kulli kenan ya zama wani bangare ne aka ambata amma kuma ana nuhin duka to wannan yana faruwa a harshen larabci yanzu nan an ambaci sallah amma ba sallar da gaba ɗaya ke nufi ba ana nufin wato fatiha domin fatiha sai da ita sallar ke inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka Allah yake ya raba sallah kashi biyu tsakanina da bawana inji Allah na raba sallah kashi biyu tsakanina da bawana fa nisfu hali wa nisfu hali abdi rabi nauni rabi na na wali abdi ma sa'ala na duk abin da ya roka zan bashi wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa iqra'u ku karanta yaqulu al-abdu sai bawa ce alhamdulillahi rabbil alamin yaqulu Allah ta'ala hamadani abdi bawa na kaga ya gode mini lokacin da ke alhamdulillahi rabbil alamin kaga ya gode mini Allah haka ke wada lokacin da kake karatu Fatiha kana cikin sallah wa yaqulu al-abdu sai bawa kaji ya ce ar-rahmanir rahim yaqulu Allah to lokacin da bawa ya faɗi wannan cikin sallah sai ba Allah ce asna alayya abdi bawa na ya yaba mun wa yaqulu abdu sai ba sake cewa maliki yawmiddin yaqulu la ta'ala majjadani abdi bawa na ya girmama ni yaqulu abdu sai ba sake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala sai Allah ce wannan lokacin fa hadhihi baini wa baina abdi to wannan kuma tsakanina da bawa na ne guda biyu ne domin ibada ta zai yi ni kuma ni zan taimaka masa kaga tsakani da bawa na ni wali abdi masa ala duk abin da bawa na ya roƙa zan bashi ya kulu abu sai bawa ce to ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya Allah ya ce duk abin da kan roƙa yanzu zan baka bayan ka yi wancan ka yi alhamdulillahi rabbil alamin ka ce arrahman rahim ka ce maliki yawmiddin har ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to in sai Allah ce ma yanzu duk abin da kake bukata roƙa in ba in biya maka sai ka ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu hanya madidiciya wannan addu'a ce mai matukar muhimmanci cewa Allah shirye da kai to kuma Allah ya karba zai aja azaka bisa hanya madidiciya صراط الذين أنمت عليهم حنر وإن عندك نيمة أكنسم غير المغضوب عليهم ولا الضالين banda hanyar wa'anda kai hushi a kansu banda batattu wa'anda kai hushi a kansu sune wa'anda ke da ilimi ba sa aiki da ilimin wa'anda suke batattu kuma sune wa'anda ke ibada amma ba ilimi su je suna ibada amma ba su je suka nemi ilimi ibadar ba wannan sune batattu aka ce to wancan tana nufin yahudawa wannan tana nuhin nasara da dukka waɗanda suka yi aiki irin nasu domin yahudawa suna da ilimi amma ba sa aiki da ilimin su ko nasara ba sa da ilimi kuma ibada ce kawai suke ba ilimi to kaga duk wanda ya kama da su to shi ma irin su ne to ya Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya ba hanyar yahudu ba ba hanyar nasara ba qala sai Allah yake cewa a wannan lokacin fa haula ili abdi wa li abdi ma sa'ala wayannan duka na bawa na ne saboda duk abin da bawa ya roka to nauni to kaga wannan ya nuna kenan an raba sallar kashi biyu Allah ke da bangare ɗaya bawa shi ke da bangare ɗaya kamar da Allah ya faɗa a ta harshen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani ya nuna mana kenan Fatiha tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske domin gashi an ambace ta a matsayin sallan ma gaba ɗaya wa kani yaqulu kuma manzo Allah yana faɗa ma anzalallahu azza wa jalla fit tawrati wala fil injili misla ummul qur'an har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah bai taɓa sauko da wata aya ko wata sura ba a cikin alƙur'ani ko kuma a cikin attaura ko a cikin linjila bai taɓa sauko da wata aya ba wadda ta kai misla ummul qur'ani kama ummul qur'ani wa hiya sab'ul masani ita ummul qur'ani ita ce sab'ul masani ita ce ake nufi da as-sab'ul masani wato wanda Allah ke cewa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil azim to yana nufin ita ce fatiya Allah ya ji lalle mun baka sab alminal masani ababe guda bakwai da ake maimaitawa dare da rana su ne fatiya to sannan kuma yake mun baka alqur'ani wal qur'an alazim alladhi utitu da kuma alqur'ani da aka bani kenan wannan fatiha ita ce ke da wannan wanda Allah bai saukar da wata sura ko wata aya ba wanda ke da daraja ko girma kamar fatiha a at taura ko al-injila kamar wannan fatiya. wa amara sallallahu alaihi wasallam al-musi a salatahu kuma annabi ya ba mutumin da ya muna na sallarsa wannan da ya salla ba daidai ba manzo Allah ce ya je canza salla annabi ya umurce shi da ya karance ta an ya qura biha fi salati ya karanci fati a cikin sallarsa wannan musayyib salatihi kamar da muka gaya muku cewa shi dai ne wannan da yazo iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci a zaune sai salla baya kare sallah sai yazo yawa manzo Allah sallama manzo Allah ya karba wannan sallamar manzo Allah ce masa kuma ka yi sallah domin kai baka yi sallah ba ya kuma kuma yayi irin wannan sallah ta dazu ya sake zuwa yawa manzo Allah sallama manzo Allah sake ce masa kuma ka yi sallah don baka yi sallah ba aka sake haka har so uku sannan yake manzo Allah ya manzo Allah yana rintsewa da wanda ya aiko ka da gaskiya ban taba iya wata sallah ba wadda ta wuce wannan wannan sallah ita ce kadai da iya ya manzo Allah ka koya min to shine manzo Allah ya koya masa cewa sallah ba ta inganta sai yadda nake koya ma haka sai manzo Allah koya masa to wannan koyarwar da manzo Allah koya masa cikin koyarwar ya koya masa cewa ya karanci Fatiha kenan sallah ba ta inganta sai an karanci Fatiha wa qala yake liman lam yastati hifzaha yake wanda kuma yayi abin da yake iyawa ya kasa haddace wannan sura kila farkon musulunci ne bai haddace ta ba to ya faɗi subhanallah ولا wala ilaha الله والله akbar wala حول wala quwwata illa بالله idan ka iya wannan sai zan kuma baka iya fatiha ba to ka karanci wannan kamin ka je ka koyi fatiha kila yanzu musulunta yana iya faɗin wannan amma fatiha ta masa tsayi bai iyawa to ma'a annabi ya ce ya karanci wannan matsayin fatiha kamin ya je ya fatiha daga baya wa qalil musii salata ya ce ma wanda ya muna na sallarsa fa in kana ma'aka qur'anun faqra ba ban ka karanci fatiha idan akwai wata aya ta alqur'ani ka karanta wa illa in baka da fa'mudillaha wa kabbirhu wa ka wa Allah godiya kawa Allah kabbara wa Allah tahlili idan har ya zan baka da wata aya da karanta karantawa bayan fatiha idan kai fatiha kawai ka ce alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah kawai ko shi kawai ka faɗa shi kenan ya isa wannan yana nuna ma kenan eh, matukar muhimmancin fatiha dole ne mutum ya tsaya ya koyi fatiha dole kuma ya tsaya ya iyata na'am naskhul qira'ati wara al-imam fil jahriyya shahi karatu bayan liman a lokacin da liman ke karantawa a bayyane da idan liman yana karatu kuna biyarsa sallah dole ku karanci fatiha dole ku yi karatu a bayan liman to sai daga baya aka ce inda inda yake karantawa a bayyane ne to wannan ba sai kun karanta ba inda yake karantawa a asirce wannan sai ku karanta to amma abin da ya shafi fatiha na akwai saɓani wasu malamai na ganin cewa idan ana karatu a bayyane a sallah to ba za ka yi karatun fatiya a bayyane ba amma za ka yi ta ne a asirce idan ana karantawa a asirce za ka karantawa a asirce suka ce kenan dole ne in dai kana sallah ko da liman ko ba da liman ba dole sai ka yi fatiha sai dai in tare da liman ne to ka yi ta asirce idan ba tare da liman ne ba sai ka asirta inda ake asirtawa sai ka bayyana inda ake bayyanawa wasu kuma malamai suka ce a'a idan kana tare da liman to ba dole ne ka karanci fatiya ba a'a amma dai idan ka karanta inda yake karantawa a sirce to yayi amma idan yana karantawa a bayyane to nan ba za ka karantawa sai dai ka saurare shi wannan ita ce su maganganu guda biyu na malamai da yake malamai ko ɗan suna da hujjojinsu da suka kafa za mu ji su amma dai malamai sifirin ja da cewa in dai a bayyane ne karka karanta in ba liman ya yi sakata ba wato ya ɗan saurara domin ku samu damar kuku karanta ko kuma yana yawan du'a'ul istiftahi din nan yana eh, jan doguwar du'a'ul istiftahi to kana da damar cikin wannan addu'ar da yake yi kamin ya fara kira'a sai kai fatiha kai to idan kai fatiha kama karatu fatiha sai ka tsaya ka saurara masa wannan ita ce magana mafi kyau cikin maganganu malamai amma bai kamata ba liman yana karatu fatiha kai ma kana karantawa kaga baka saurara ba yana da kyau ka saurara ko da yake akwai waɗanda ke da wancan fahimta kamar yadda muka ambata wa kana kad ajaza lil mu'tammina an yaqra'u biha wara al imam fi salati al annabi ya halatta ma masu koyi da liman su yi karatu da wannan fatihar lokacin da ake karantawa a bayyane to wannan kaga shine fahimtar Muhammad Nasiru Albani wannan magana ta farko ta ta biyu din cewa ya halatta ka karanci Fatiha al tare da liman ko da a karatun bayyane ya ci ya halatta haisu kana lokacin da ya kasance fi salatul fajri wata ran manzo Allah na cikin sallah asuba dalili ko shine wata ran manzo Allah na cikin sallah asuba fa sai karatu fa saqlat alaihi alqira'a sai karatu yayi masa nauyi falamma faraga lokacin da ya kare karatun qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum yana yiwa kuna karatun ba limamin ku ne muna karantawa ina jin ko suna karantawa har ya zan karatun ma ya zama yana so ya rikitar da ni kenan kuna karantawa ba liman ne kulna sai muka ce na'am eh muna haka nan hazan muna yi amma a gurguje ba sannu sannu ba abun ga muna da sauri sauri ne don mu kari ya rasulullahi qala ce la taf'alu kada ku yi haka illa an ya qara ahadukum bi fatihatil kitabi in ba fatiha zai karantawa ba fa innahu la salata liman lam yaqra biha domin ita kan babu sallah ga duk wanda bai karance ta ba to wannan hadisin shine da dama malamai suka kafa hujja da cewa lalle ko da bayan limanni dole ka karanta in baka karanta ba to babu sallarka to amma dai magana da tafi kyau a'a in tare da liman na ya karanta fatiha to karatun fatihar taka kace amma ya halatta kai fatihar da yana karantawa a bayyane ya halatta amma cewa in baka yi ba sallarka ta baci to wannan kuma maganar ba ta da karfi summa hahu an alqira'ati kulliha fil jahriya to daga nan daga baya annabi ya hana musu karatu a cikin inda ake bayyanawa gaba ɗaya da can ya halatta musu idan ana bayyanawa su karanta amma daga baya hana musu wa zalika hina ma in sarafa min salati jaru fiha bil qira'a lokacin da ya kare sallah ya ji mutane suna karantawa a bayansa a bayyani wa fi riwayatin annaha salatu subhi wata ruwa ma an ce sallah asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare sallah sai juyo ya ji mutane suna karatu a bayansa bayan ya kare sallah faƙala ce hal ƙara'a ma'e minkum ahadun anifan ɗazu a wanda yake karatu tare da ni lokacin da nike karantawa a kone wanda ya karatu ba gare ni faƙala rajulun sauran wani mutum yake cewa na'am ni na karatu kana karantawa ni ma ina yi ana ya rasu ni ne karatu faƙala in ni a kulu ni ina cewa mali una za'u me yasa ake ta jayayyar ni ina karantawa can na karantawa ƙala abu hurairu abu hurairu ce fanta hannasu anil qira'ati ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane suka daina karatu tare da manzo Allah fi ma jahara fihi rasulullahi inda manzo Allah ke bayyana bil qira'a hina sami'u zalika min rasulillahi sadda suka ji tare da manzo Allah wa qara'u fi anfusihim sirra suka karanta a sirce fi ma la yajharu fihi al imam inda liman bai bayyanawa in bai bayyanawa sai su karanta a sirce amma idan yana bayyana wato sai su karanta wato sai su shiru su saurari karatun liman domin karatun liman nasu to kaga wannan shine zai fitar muna da magana guda mafi inganci cikin maganganu nan da muka ambata cewa da ana karantawa a bayyane liman yana karantawa suna karantawa a bayyane daga baya kuma sai zan suna karantawa amma ba a bayyane ba liman yana karantawa a bayyane su kuma suna karantawa a firke sai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana bayan an kare sallah sai ke cewa akwai wanda ya karatu tare da ni wani mutum ya ce eh lalle na yi karatu tare da ce shi yasa nake jiya ya na ji ana jayyar ni na yana nuyin bayyana wa yayi ba amma dai a hakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke kar su saki karantawa ko da a bayyane ko da a firke ne za su karantawa kar su saki karantawa a firke in dai shi liman na bayyanawa abinda aka dora musu kawai matsayin su na mamu shine su tsaya su saurari karatun liman wannan shine kadai aka dora musu amma wani abu wanda ba shi ba ba dora musu ba kawai su saurari karatun liman lokacin da ke karanta a bayani amma lokacin da ke karantawa a asirce to a wannan lokaci an baka dama ka karanta kai ma asirce ka karanci ba kai ma asirce har ma sura kana iya azawa a asirce wannan shine abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am waje alal insata li qira'atil imami min tamamil itimami bihi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya cewa mutum yayi shiru ya saurari liman a lokacin da liman ke karantawa a bayyane yana daga cikin abin da ke kammala masa cewa shi yana koyi da liman domin daga cikin ka'idar koyi da liman shine ka saurare shi lokacin da yake karantawa kada ka yi komi sai idan yayi wannan yana cikin koyi da liman idan ba haka ba kaga ba koyi da liman kake ba shi liman yana karatu kai ma kana naka karatu a bayyane kowa na yi ko a sirce kai shi ma na yi a bayyane amma kai kana a sirce to kaga kenan kamar baka tare da liman ka saboda ka abinda a ci kammalawar cikakkar koyi da liman shine lokacin da ke karantawa a bayyane to sai ka ishiru domin yana cewa ma dulal imam li utamma bi an sanya liman don a yi koyi da shi fa idza kabbara kabbiru idan ya bara kuma sai ku yi kabara wa idza qara fa ansitu idan ya yi karatu kuku ku ishiru ku saurare shi haka manzo Allah faɗa kama ja'ala alal istimaa lahu mm, a magniyan anil qira'ati wara'ahu kama yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya cewa karatun ka tsaya ka saurari liman a lokacin da liman ke karantawa wannan ya wadatar daga karatu bayan liman in kai shiru ka saurari karatunsa to karatun liman shi ma karatunka ne ya isan ma ba sai kai karatu ba yana cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a duk wanda ke da liman to karatun liman karatun sa ne saboda idan yana karanta bai ne kaka karanta in kuma asirce ne to kana da damar ka karanta shi ma ba matsayin dole ba a matsayin ya halatta kawai amma dai karatunsa ya wadatar ma da cewa ba dole sai kai ba karatun liman karatun kani, saboda lokacin da ke karanta bayyana abinda da wajibin ka shine ka saurare shi haza fil jahariya wannan a lokacin da ake bayyana kenan sai ka tsaya ka saurari shi to wannan shine abunda a cikin wannan nukuda kenan cewa yadda karatun mamu ya kamata ya zama a bayan liman da kuma matsayin karatun fatiha a cikin sallah gaba ɗayanta wanda ki an mamu to liman na ɗauke masa fatiha musamman lokacin da yake karantawa a bayyane lokacin da yake karantawa a firki ya ɗauke ma amma idan kai kai ma a asirce lokacin da ke karanta asirce idan kai kai ma ya halatta amma kuma ko da baka yi ba to karatu liman ya dauke maka wannan ita ce magana mafi zama ingantaccen magana kenan dai liman an sanya shi don ai koyi da shi in yana karantawa a bayyane ku yi shiru ku saurare shi idan ana karantawa a sirce kuna da damar ku yi karatu sai wajibul qira'ati fi sirriya wajabcin karatun fatiha a lokacin da ake a sirki wa amma fi sirriya amma a sirce faqad aqarrahum ala alqira'ati fiya ya ba su dama su cigaba da karantawa a bayyane wannan shine kuma ɗaya daga cikin fahimtar shi Muhammad Nasiru Albani cewa wajibi ne idan a sirce ne ka karanta amma kamar yadda muka gabata muku ne idan ya zama ka karanta a bayyane liman to ya ɗauke ma ba sai ka karanta ba idan kuma a sirce ne idan asirci ne nan ma ya halatta ka karanta asirci amma ko da baka yi ba to lalle sallar ka ta inganta domin karatun liman karatu ne gare ka to amma shi Muhammad Nasiru Albani yana da fahimta a wannan gurin cewa idan dai asirce ne liman ke karantawa to dole ne kai ma sai ka karanci Fatiha saboda wannan hadisin da zai kawo bari mu ji hadisin Jabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa Jabir ya cewa kunna na fi dhuhri wal 'asri khalfa al-imami fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil kitabi was-sura wa fil ukhrayn bi fatihatil kitab mun kasance muna karatu a azhar da la'asar bayan liman raka'a guda biyu na farko muna karatun fatiha raka'a guda biyu a fatiha da sura raka'a guda biyu na karshe muna karatun fatiha kai ba ta da sura ba haka haka jabiru ya ambata a lokacin da muke tare da liman muna karantawa a zahar da la'asar bayan liman kaga azhar da la'asar ana asirtawa ne yake muna karantawa a fatiha da sura a raka'a guda biyu na farko a raka'a guda biyu na ƙarshe kuma mukan karanci fatiha kadai to kaga yanzu wannan ya nuna kenan suna karantawa a sirki. yake wa inna ma an karanta shuyushi alaihi biha wa zalika hina sallar zuhura bi asabi abunda annabi ya hana shine ayi tashwishi shine lokacin da liman ke karanta bayyane kuma ku karanta a bayyane kaga za a samu tashwishi kenan za a samu rikitarwa a cikin karatu to shine annabi yana fa qala ki ayyukum qara sabbi isma rabbikal ala waye kana ci sabbi isma rabbikal ala cikin ku fa rajulun sai mutum ana ni ne ni karanta sabbi isma rabbikal ala walam lam biha illa alkhaira amma wannan karatun ba na ainihin wani abu in ba alkhairi ba fa qala qad araftu anna rajulan khalajatniha lalle ni na san wani mutum ya jaye da ni a cikin ta ya gwama ya mun ita ina yi ya shi ma yana yi to kaga ya rikita da ni a cikin karatu lalle na san da haka wa fi hadisin akhara kanu yaqra'una khalfan nabi fa yajharu nabi suna karatu bayan liman sai su bayyana fa qala khallattum alayya alqur'ana kun rikitar da ni a wajen karatu alqur'ani a ku karanta a sirke kar ku karanta a bayyane wa qala innal musalli yunaji rabbah lalle mai sallah yana ganawa da ubangiji sana falyanzur bima yunajihi ya diba da irin wacce ganawa yake gana da ubangijinsa domin kai ka san mai sallah yana gana da ubangijinsa a lokacin da kake sallah ka san yanzu ne ga kana gana da ubangijinka saboda ka san irin ganawar da zaka yi da shi shine kan inganta wannan sallah wala yajhar babukum ala babin bil qur'an kada sashin ku ya kama bayyana qur'ani akan sashi wannan yana karantawa wannan yana karantawa sai ka rikitar da dan uwanka limami kana karantawa kai ma kana karantawa wancan mamu yana karantawa za ku rikitar da masallacin gaba daya kar ku yi haka tunda kuna gana da ubangiji ku sai ku saurari liman shi kadai wa kana yaqulu har yana su cewa man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wanda ya karanci ko da harafi ɗaya ne a cikin alkur'ani to Allah zai bashi lada ɗaya wal hasanatu bi ashri amsalha kuma idan aka ce an baka lada ɗaya to kamar an baka goma ɗinta ne domin al hasana al bi ashri amsalha ne la aqulu bana cewa alif lam mim harfun wai wannan kalmar gaba da ta kumshe alifun da lamun da mimun wai a ce matsayin harfi ɗaya ne za a baka lada goma ba shi nike ne ba walakin alifun sai dai alifun da ke ce alif lamin yana da harafi ne yana da lada guda goma walamun shi ma lamun da ke ce alif lamin shi ma harafi ne shi ma na da lada guda goma wa mimun mimun harafi na karshe cikin wannan kalmar shi ma harfin harafi ne shi ma na da lada guda goma idan ka gama su za su baka lada talatin kenan to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan yana nuna mana muhimmancin karatu a cikin sallah yana nuna mana muhimmancin karatu lokacin da kake sallah to wannan du yana nuna mana kenan wajibcin karatun Fatiha kamar da Albani ambata a wannan gurin amma kuma kamar da muka gabata muku ba wajibi ne ba idan kana tare da liman sai kai karatu amma ya halatta in yana karantawa asirce kai ma ka karanta asirce amma ba matsayin wajibi ba matsayin halal amma cewa wajibi ne to wannan gaskiyar magana mafi yawan malamai ba su tafi da akan haka ba kuma dalilan da shi Muhammad Nasiruddin Albani ya kafa kamar da muka karanta su a wannan gurin ba sa nuna wajibi ne sai dai su nuna an halatta ma an halatta ma ka karanta a asirce amma ba su nuna cewa dole ne ba wallahu ta'ala alam at-ta'minu wa al imami bi cewa amin da kuma bayyanawar liman da amin dinnan kenan ana cewa amin a cikin sallah sannan kuma ana bayyana wa amin a cikin sallah lokacin da mutum ya karanci fatiha to in ya kai ƙarshen fatiha zai ce amin kuma ana son a bayyana liman ma ya bayyana shi ma liman ya ce amin ba liman zai ce walabalin sai ya tsayana nan sai ma mukai su ce amin a idan liman ya ce walabalin shi ma sai ce amin tare da mamunsa wannan shine mafi inganci kamar yadda zamu ji hadisi su ambata a nan gaba ثم كان صلى الله عليه وسلم اذا انتهى من قراءه الفاتحه قال امين kuma manzo Allah kasance idan ya kare karatun Fatiha zai ce amin kaga manzo Allah liman ne ya kare karatun Fatiha zai ce amin ba ce wala dalina ya jaharu kuma yana bayyanawa wa ya muddu biha sautu zai ja sautin zai madda bai ce amin da gaugawa zai ce amin da haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama a cikin sallarsa bayan ya karanci wata haka ya kamata duk mai sallah mamu ne ko liman ne mai sallah shi kadai ne ko ko wanda ke sallah tare da liman duka wa kana ya'muru al-muqtadina bit-ta'mini bu'aida ta'min al-imami kuma yana umurtan masu koyi da liman su ma su ce amin a lokacin da liman shi ma yake cewa amin fa yaqulu cewa yana cewa iza qala al-imam idan liman yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin faƙulu amin kuma ku ce amin fa innal mala'ikata taqulu amin domin su mala'iku suna cewa amin a wannan lokacin wa innal imama yaqulu amin shi malima yana cewa amin lokacin da ce wala dallin zai ce amin mala'iku za su ce amin to kuma ku ce amin ku ce amin tare da limamin ku tare da mala'iku wa fi lafzin wani lafzin ko cewa yake iza ammana al imamu fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin ashe yana liman na cewa amin domin abin da kace idza ammana imamu idan liman yace amin fa aminu kuma ku ce amin ya nuna liman na cewa amin ma muna cewa amin haka wanda ke sallah shi kadai shi ma zai ce amin wa man wafaqa ta'minuhu malaika wanda amin ɗinsa ta yi daidai da amin din mala'iku wa fi lafzin akhara wani lamzi kuwa iza qala ahadukum fi salati amin wal malaikatu fi samai amin fa wafaqa ahaduhum al akhar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wata ruwa cewa ta idan ɗaya daga cikin ku mai sallah yace amin mala'iku su ma suka ce amin a cikin sallah amin ɗin ka yi daidai da amin ɗin mala'iku to lalle an gafarta ma abin da ya gabata duk zunubinka Allah ya gafarta maka Allah ya yahi maka to wannan yana nuna mana muhimmancin cewa ami a cikin sallah ga mamu da wanda ba mamu ba wa fi hadisin akhara malaka wani hadisi ma fa yaqu faqulu idan limaminku yace amin a cikin sallah kuma ku ce amin yujibkumullah Allah zai karba muku idan kace amin sai Allah ya karba ma addu'ar da kai domin a cikin fatiha addu'a addu'a ce kayu kana cewa amin sai Allah ya karba ma haka manzo Allah ya faɗa wa kana yaqulu har ma manzo Allah na cewa ma hasadakumul yahudu ala shay'in ma hasadat ma hasadatkum ala salami wata amina khalfal iman yahuda ba su taba hasadar ku ga wani abu ba fiye da hasadar da suka yi muku a lokacin da Allah ya shar'anta muku sallama kuka rike kuma ya shar'anta muku cewa amin kuka rike wannan sun hasar da ku domin sun sa alkhairin da ke cikin amin sun sa alkhairin da ke cikin sallama wannan yasa suna hasada ka kaga makiyinka idan ka ka samu alkhairi to zai hasadar ka ne to wannan ba karami alkhairi ne ba kuka samu lokacin da aka ce ku ce amin a cikin sallah sawa'ul liman ne ko mamu ne ko mai sallah shi kadai duk an ce ya ce amin wannan alkhairi ne matukar alkhairi shi yasa yahudawa suna da ku a wannan alkhairi haka kuma a lokacin da aka ce idan kuka gamar yan uwanku ku musu sallama wannan matukar alkhairi ne kuma yahudawa suna hasarar ku akan wannan alkhairi to wannan duk alkhairi ne wanda ya kamata a ce musulmai su rike sun kiyaye da karantarwa irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi ba mu ikon aiki da karantarwa irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan darasin namu na goma sha ɗaya nan ya tsaya kuma muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya bamu lafiya da kwanciyar hankali ya bamu zaman lafiya wannan ƙasa ya kwanta muna da hankali wani sati da yarda Allah za mu ɗora bisa ga wannan darasin namu da muka ɗauko a wani makaranta daidai Allah shi bar lada kuskure kuma Allah shi ya yi muna biyana subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik